بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمد عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله dukkan godiya sun tabbata da Allah subhanahu wanda cikin ikonta da falalarsa ya kaddara daga cikin masu azumi na wannan shekara muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana yanda muka fara wannan azumi da bismillah Allah ya kai mu karshe da alhamdulillah babu shaka azumi na wannan shekaran ya zo mana ne a halin da duk duniya ana cikin wani yanayi ana cikin yanayi na tashi hankali da horo saboda wannan annoban da ake fama da shi kuma idan mutum ya yi waɗansu ni'imomi da kwallon Allah subhanahu wa ta'ala da wuce jin daɗi a cikin wata Ramadan. Wannan karan za mu gan cewa ɗaya bayan ɗaya mun fara rasan waɗannan ni'imomi wanda kuma wannan abu ne wanda ya kamata ya jawo hankalin duk wani musulmi akwai abubuwa da dama na falala wanda muna jin daɗin su a cikin wata rama watakila ma mun raina amma kuma abubuwa ne masu girma ko kofi ne na samun lada da Allah subhanahu wa ta'ala yake buri mana cikin ramadan amma kuma da wannan hali da ake ciki yanzu ba hukuma misali hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim ne Abdullahi bin Abbas inda yake cewa a shekarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aikin hajji shekara ta goma kenan bayan garin yace da manzon sallam zai tafi aikin haji ana mashina ana shirye shirye tafiya sai ya zo ga wata mata sunanta ummu ma'a ita tana zaune ba ta shirin bi manzon sallam zuwa maka a ji aiki da manzon ya kanta sai manzon ya ce Sai kuma lafiya ما منعك أن تحج معنا me hana ki yin haji tare da mu sai ta ce tana da uzuri uzurinka kuma shi ne ita da mijinta da yara su kawai rakumo biyu gare mijinta da dansu za su hau kan rakumo daya su bi manzo Allah sallallahu alaihi zuwa maka aje aiki ita kuma za su zauna a madina da wannan rakumin da kula da gonarsu za a nika zuwa jima ruwa da wannan rakumin ta sha kan gonarsu da wannan rakumin saboda haka ba a samu zuwa sai manzo da yake masa idza jaa ramadan fa'tamili fa inna al-umra fihi ta'dilu hajjatan ma'i na ba tawar mu fahimta magana manzo ya ce mata tun da ke ba za ki tafi yakin haji ba kike na ba ki zauna a Madina amma idan Ramadan ya zo yi kokari ki je ki aikin umra saboda yin umra a cikin wata Ramadan daidai yake da yin haji tare da ni sallallahu alaihi wasallam shi yasa idan watan Ramadan ya zo za ku ga mutane a ko'ina da mazaunin kasar saudiya da waɗanda suke waɗansu kasashe daban kowa masu hali suna kokari su je su yi umra a cikin watan ramadan saboda yin umra a cikin watan ramadan ladansa kamar mutum ya yi hajji ne tare da manzana sa'asar yanzu fa zai yi a jai wannan umra yanzu ba umra fata-fata wannan ramadan ba mu san da kila kafin karshen ramadan za a bude dama amma dai zuwa yau babu wani maganar umra sabawu wanda yake zama cikin kasar saudiya ko wanda yake zama a wajen saudiya mai kuri mara kuri kowa duka mu da duka mu rasa wannan farnan ko ba ko ni wannan bai yi sai ja hankalin ba Wannan ba kuma daban da wannan mun sani cewa sallah a masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da lada dubu daya haka nan kuma sallah a masallacin Ka'aba yana da lada nawa dubu daya shi yasa kuma idan wata Ramadan ya zo haka za ku gan mutane hatta waɗanda suke cikin kafin Saudiya waɗanda ba su a garin Makka da Madina suna barin garuruwan su dawo Madina da Makka haka nan kuma mutane a sauran kasashe kowa na kokari ya je don ya samu ya yi sallah a waɗannan masallatai guda biyu don ya samu ladan ko waɗanda ba su da halin zuwa waɗanda suke da halin sa satellite a gidansu kamar zauna a gidanka kasar a tashan saudiya ka kalli yadda musulmi suke cika masalatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina da yadda suke cika masalatin Ka'aba suna tawafi suna tarawi ko ba ko mutum ka ji wani dadi a ranka sai ka ji izzar musulunci yanzu ba shi ma babu babu tarawi. tarawih kai ba ma Saudiya ba kawai a kasashe da dama yanzu har nan ma Najeriya a jihohi da dama an ce babu sallan karawu, an ce kowa ya zauna gidan shi ya yi sallah wanda kuma mun sani da yawa daga cikin mutane ba yin wannan sallah za su ba ba wa kamar da yawa mutane suna fita sallan tarawih ne saboda mai saboda kasancewa za a yi shi cikin jami wannan yana da cikin wanda ke karfafa mutane su fito yanzu aka ce ka zauna a gidanka ka yi tarawih to Allah kare Allah Allah kare shi ya ne amma ne ina tabbatar maku da yawa mutane ba yi za su wani man ka bude sallan shi kanshi bai ma san ya zai yi sallan ba tun da aka fara Ramadan yanzu har zuwa yau ban san adadin waya da aka yi mun ba daga wurare daban-daban waɗanda na san su a waɗanda suke zama a da an hana sallan tarawih mutane suna tambaya ya ake sallan tarawih farakwa da yawa wasu abokanai na wasu dangi na wasu muna ne tsarin da na san su kun shakira ya ake sallan tarawih waɗanda ma suka yi kokari suna da himma suna so su yi kira wani suna kawai an ce ba za a yi ba shi kenan kawai shi ma zama shi kawai zai shi kenan kawai dafa lawal mu'min da kitab kawai ba zai ba to ko wannan ma kawai bin sai dawo hankalin ba wani abu kuma da ba idan wata ramadan ya zo haka da yawa za mu ga mutane masu hali suna kokari su ciyar da mutane abincin gude baki ana fitar da kayan abinci da kayan sha a kai masallatai a yi iftar da shi ko ba ka bane a raba wa mutane saboda ne akwai lada da yawa duk wanda ya ciyar da mai azumi kana da ladan azuminsa. sa saboda ka dawo ma mutum ya ninninka ladan sa a cikin wata ramadan yanzu a waɗannan jihohi da kasashen da an hana fita ga baki daya an ce kowa ya zo na gidan shi su ma wannan falon da dama na samun ladan sun rasa shi haka idan muka ce za mu lissafa kofofin alkhairi da dama da Allah subhanahu wa ta'ala yake bude ma bayan mu ba, wanda kuma yanzu an rasa su suna da yawa to wannan ya isa ya jawo hankalin mu san cewa muna cikin wani hali na tashi hankali Sun ba mu mutu ba sun ba zo karshen duniya ba ɗayan bayan ɗaya falalar Allah na ta daukewa cikin al'umma amma kuma wasu har yanzu hankalinsu baya zuwa nan wuri wani bai san yana ganin kawai duk ba wani amma abun bakin ciki ne abu ne ya kamata ya tada hankalin musulmi to duk da wannan halin da ake ciki zuwa ramadan a cikin wannan lokacin duk da haka shi ma alheri ne alheri ne saboda mai saboda watan ramadan wata ne mai yawan albarka wata ne mai yawan falala wata ne wanda ake karban addu'a kuma wata wani wata ne da Allah subhanahu watana yana bude kofofin sama da kofofin aljanna da kofofin rahma kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza jaa ramadan futihat abwaabus sama a wata ruwaya yake futihat abwaabur rahma a wata ruwaya yake futihat abwaabul janna wa ghulliqat abwaabun nar wa sulilat shayatin to haka idan wata ramadan ya zo ana bude kofofin aljanna ana bude kofofin rahma ana bude kofofin sama ana rufe kwamfafin wuta ana kuma ɗaure shaidan a wata wa ya ce yunada ya babin khair akbi a lokacin mala'iku za su dinga kira su ya kai ne neman alkhairi ka taho ka nema saboda haka dama ne gare mu mu kara daji mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yare mana wannan bala'in da muke ba. mu dage da addu'a kada mu yi sakaci dama ce musamman mu a wannan jiha da ara yanzu ba a kawo dokan hana mutane fita ba mu ribanci lokacin mu mu yi abubuwa na alkhairi mu roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a sallolin mu a tarawih mu a sallolin mu mu roki Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana wannan bala'i wata ramadan wata ne wanda ana yawan karban tuba manzara sallam yana cewa man samar mabat imanan wa ihtisaban bushra lahu ma taqaddama min zambi. duk wanda ya azumta ramadan da imani yana fatan samun lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kamar da malamu suke cewa babu abin da yake saukar da bala'i a fatime zunubai babu kuma abin da zai daga bala'i sai istighfari da tuba zuwa Allah subhanahu wataala to muna cikin waɗanda Allah subhanahu wataala yana karban tuba yana gafarta zunubai saboda haka mu kara dage mu roki Allah subhanahu wataala ya yi mana zunuban mu roki Allah subhanahu wataala ya soka ya mana ya kalle mu da idanu da idon rahma ya yi mana zunuban mu ya yaye mana wannan bala'i wata ramadan wata ne da Allah subhanahu wata'ala yana wato yantar da bayi da yawa daga wutar jahannama manzo Allah sallallahu alaihi cewa walillahi al-uqaqa minan nar wa zalika kullu layla Allah subhanahu wata'ala yana yantar da bayi da yawa daga wuta a kowace dare da cikin dararrakin ramadan saboda haka mu roki Allah subhanahu wata'ala ya samu daga cikin waɗanda an yankar da su daga wutan jahannama ramadan akwai falala da yawa haka nan kuma akwai hikimomi da yawa da ya sa Allah subhanahu Ta'ala ya shar'anta wannan azumi wanda idan muka duba wannan hikimomi akwai darussa da dama wanda za mu koya wanda zai taimake mu a rayuwarmu har bayan ramadan daga ciki ramadan yana karantar da mu wato samun takawa kamar Allah subhanahu wa ke cewa kutiba alaikum siyam kama zaɓe alaikum min qablikum la'allakum tattaqun an wajen samako an azumi ne kamar da aka wajen ta kuma da suka gabata don me da tsammani za su samu takawa ne takawa takawa shine mutum ya sanya shamaki tsakaninsa da azabar Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar bin umarninsa da kuma nisantar abin da Allah ya hana saboda haka azumi yana ba mu dama mu kara imani mu kara samun takawa wanda idan muka dage imani mu ya karu a cikin wannan watan muka ci gaba muka dage da bin umarnin Allah da nisanta abinda Allah ya hana haka zai sa Allah subhanahu wataala ya kalle mu da idon rahma haka zai sa Allah subhanahu wataala ya wato ya kyautata halinmu wato rashin imani shi yasa mutane da dama idan ka ce ma mutum ka daina abu kaza abu kaza haramu ne sai ya ce maka baka waye ba ko ya ce maka ba zai yi ba to amma idan ba mu yi saboda Allah ba mu yi saboda tsoron mutuwa yanzu a kasashen da wannan annoban ya yi yawa ya bazu koina mutane abubuwa da dama na alfasha da suke yanzu ba wanda ya ce su bari da kasu sun bari kuma ba su cewa juna ba su waye ba ko ba ka bane da a kafin wannan annoban ya zo idan ka cewa mutum kafin shanu da mace zai ce maka wannan rashin wayewa zai ce ba zai yi ba yanzu a wuraren da wannan abun ya yi yawa ko shan hannu da maza ma mutane ba sa yi ba ba ka bane saboda me saboda wannan tsoron wannan cutar a waɗannan wuraren da idan ka ce masu a daina taron yin fati taron shan giya da shashanci da sauransu da suke ba zai yiwu ba ta yaya za a gudanar da rayuwa ba ta wannan abubuwa ba yanzu duk ba su bari ba duka sun bari su je su yi fara a gani sabida haka wato rashin tsoron Allah ne shi yasa mutane suke wato suke sakaci da zunubi to amma idan mutane suka dage musamman mu musulmai muka yi wannan azumi muka dage muka yi kokari mu kara imani mu to wannan zai taimake mu ko bayan Ramadan za mu ci gaba da rayuwar mu ta biyayya ga Allah subhanahu wataala da kuma barin abin da Allah subhanahu wataala ya hana Allah ya taimake mu akan wannan yana daga cikin hikimomin shar'anta wata Ramadan shine akwai wato koyan hakuri mutum yayi hakuri da rayuwa ka koyi hakuri da wato biyayya biyayya ta Allah subhanahu ta'ala duk umarnin sa yana bukatar hakuri haka nan kuma za ka koyi hakuri akan wato bari sabon Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kuma mutum zai koyi hakuri akan kaddara to idan mutum yana azumi azumi zai kwalice shi ya wato ya koyi wannan tabiya mai kyau wanda kuma hakan zai kumike mu ko bayan Ramadan za mu yi hakuri wajen dagewa da zai umarni Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi haƙuri wajen dagewa da nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana sa'annan kuma za mu yi haƙuri da duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana a rayuwarmu har wajen yana da cikin hikimomin shar'anta ramadan akwai wato wato koyan ikhlasi a ibada ramadan yana kwama mutum ya tabbatar da ikhlasi a ayyukan ibadansa shi yasa ramadan yake da lada mai yawa ba wanda ya san iyakan ladansa kamar da manzo sallallahu yake cewa kullu amal yace a cikin hadisi kunci yace Allah subhanahu wa ta'ala cewa kullu amal ibn adam alhasanatu bi ashr amsalha ila 700 bay qala illa as-sawm fa innahu li wa ana ajli yace eh manzala sun yana cewa duk wani aikin alkhairi da mutum zai yi ana ninka masa lada ne so goma har zuwa so dari bakwai Allah subhanahu wataala yake da azumi yace azumi nawa ne ni ne kuma zan ba da sakamako a kan shi me yasa yace mai azumi yana ban abincinsa da abin shansa da shahawarsa da shi wannan kuma haka yake tunda idan mutum yana azumi za ka iya zauna a gida ka kulle kofa ka ci abinci ka sha ruwa ka fito ka ma mutane kana azumi ba wanda zai sani amma kuma kana zaune a gida ga abinci ga ruwa idan kai mai iyali ne ga iyalinka ba wanda yake ganin ko amma kuma duk da haka ka nisanci wannan abubuwa dole ne ya zama to kayi ne saboda Allah kowa ka bari to Ramadan yana kwama mutum ko ce azumi yana kuma mutum ikhlasi wanda kuma muna bukatar wannan ikhlasi a sauran ayyukanmu na ibada har wa yau daga cikin hikimomin ta Ramadan akwai wato yana kara ma mutum lafiya kamar da muka sani kamar da su suke yawan fada da yawa daga cikin abin da ke jama mutane suka cikin su shine ne shine abincin da suke ci yawan abinci yana kawo yawan cututtuka saboda haka Ramadan dama ne mu mu nufanci abinci mu ma musa da cin abinci wanda kuma hakan zai kara ma jikinka lafiya wanda kuma wannan zai samike ka ka kara ka samu lafiya ka dage da bauta hakanan kuma wannan yana rage sha'awa wanda kuma yawan sha'awa shine daman da shaidan yake samu ya tanzara mutum ya je yayi sabo saboda haka rashin abinci yana raunana sha'awar mutum wanda kuma hakan zai raunana daman shaidan akan mutum da sauran hikimomi da yawa wanda Ramadan ya kusa. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin masu rabo a cikin wannan wata. Game da hukunce-hukuncen Ramadan, zan yi takaitaccen bayani a kan abin da ya shafi hukunce-hukuncen Ramadan. Watan Ramadan yana tabbata ne da zara an ce an gan sabon wata wanda kuma kamar da manzara salama yake cewa sumu liru'yati waqtiru ya fi fahim gumma alaikum fasduru lahu a wata waya yake fa akmilu iddata sha'ban 30 yake ku yi azumi da ku ga wata ku ajiye azumi idan kuka ga wata idan kuma girgije ya rufe shi ba ku gani ba to ku kaddara ku kaddara shi a wata rawa yace ku cika shaban talatin saboda haka ana fara azumi ne da zara an tabbatar da ganin wata anan zan yi tambihi akan abubuwa guda biyu kun ce a kan mutane iri biyu wanda kusan kowane shekara malamai suna jawo hankali mutane akan <coughs> aikin waɗannan mutane na farko shi ne mutanen da suke gabatar da azumi kwana da ku kwana biyu kafin watan Ramadan wannan aiki kuskure malamai kowane shekara sai sun jawo hankali mutane ko wannan amma kuma har yau mutane sun kici bari ko wannan Ramadan na haru da wasu wanda suka ce sun fara azumin su tun kafin ranar Juma'a me yasa wani saboda himma suna so su samu lada wanda kuma wannan kuskure manzo Allah yana cewa la tuqaddimu ramadan bi siyam yawmin wala yawmin illa rasulun kana bale sun mu. kada ku gabatar da azumin kwana da ko kwana biyu kafin ramadan sai mutum da ya zama to yana da wani azumi da ya saba yi ku babu ne shi kamar da ya saba yi azumin litinin da alhamis wannan babu ne amma ba haka ba haka kawai ka ce saboda kana so ka samu yawan lada ko wasu su ce ba su so azumin sai zama so 29 sai yasa suke gabatar da Ramadan da azumin kwana da duk wannan kuskure ne za Allah ya cewa man sama yawmul ladhi yashuku fihi an-nas faqad asaba al-kafir duk wanda yayi azumi a ranar da ana shakka a ciki shine ranar da ana shakka zai yi ya zama to 30 ga Shaban ko kuma ya zama to da ga watan Ramadan wannan shi da yawmul shak haramu ne wannan hayaz ma wannan ranar manzo da duk wanda yayi azumi a wannan ranar ya saba masa babu yanda za a yi mutum ya bautawa Allah da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna kara jawo hankalin mutane akan so tanki wannan aikin babu kyau ina fata mu gani babu kyau sa'annan kuma mutane na biyu kashi na biyu daga cikin mutane game da wannan matsalar shine mutanen da suke cewa su kuma ba za su fara abin ba sai sun ga wata da idanunsu wannan shi ma kuskure babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya kallafa mana cewa kada mu fara azumi sai kowa ya ga wata da idanunsa babu inda shari'a ta tallafa mana da wannan a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam yana aiki da labarin mutane shi kanshi baya gani yana dogara akan labarin sahabbai yayi azumi kuma ya marci tsawon sahabbai da su azumi a cikin hadisi Abdullah Umar yace sawa'an nasa al-khilaf fa asbahta bi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aytu fa qama wa amara an-nasa bi siyami yace mutane su fito suna neman wata da nasara da manzana cewa ni na gan shi yake manzana ya yi azumi kuma ya umarci da sahabbai da su yi azumi Zan fi daga kuskure ne mutane su ce ba za su yi azumi sai sun gan wata da gidansu wannan ba karantarwa ba ne na addinin musulunci sai da zarar an gan wata an tabbatar da an gan wata an yi sanarwa shikenan an shiga watan ramadan da yake kan mutane shine su da kimiyya, niyya wajibi ne su dauki niyan azumi wata ramadan kuma a nan shi ma za mu karanta biyu babu wani niyya ta musamman da ake karantawa kafin a dauki azumi kwanakin baya a masallaci na wani ya zo ce mun an ce a wani niyya da ake karantawa wanda idan mutum bai karanta shi ba to ba shi da azumi ya ce da ne wannan niyyan na ce ni ma ban sani ba saboda asali babu ba babu wani abu haka niyya a zuciya take saboda haka mutum ya dau azama ya kudu sa zuciyarsa cewa yana so ya azumi Ramadan wannan ya isa masa duk da cewa malamai sun bani niyya shin in ka dauki niyya a farkon Ramadan ya isa har zuwa karshen Ramadan ko ko a kowane dare sai ka jaddada niyya wannan akwai saban takan malamai amma kuma malamai gaba daya sun istifaki akan cewa matuka mutum zai tashi ya yi tsaho a kowane rana wannan tashi ya isan masa a matsayin niyya ina ba ta gari matuƙa mutum zai tashi ya yi tsaro wannan ma ya isa ya zama niyya cewa za ka yi azumi saboda haka matsalan kusan ba wani matsala ba sai mai girma sai dai kuma a nan ya ɗauki wa kusan idan mutum ya ɗauki niyyar azumin wata ramadan a farkon ramadan sai ya zo kuma a hanya a tsakiyar ramadan sai ya bar azumi saboda wani uzuri misali mata da suke al'ada kamar azumi kwana shida kwana biyar ko kwana takwas ko kuma mutum ya yi tafiya ko kuma mutum ya yi rashin lafiya ya bar azumi kwana biyu uku hudu misali idan mutum ya bar azumi saboda irin wannan uzuri idan ya zo zai ci gaba da azumi dole ya sake jaddada niyyarsa ba zai dogara akan niyyar da ya dauka a farkon ramadan ba ina ba ta fahimci matsalar saboda haka babu laifi mutum ya da niyya da ya tun farkon ramadan amma kuma idan a sake mutum ya yanke wannan azumin ya bar azumin kwana daya biyu uku hudu ko kuma da haka <coughs> duk sanda ya zo ci gaba sai ya jaddada niyya wannan shi ne sai idan mutum ya ɗauki niyya abu na gaba shine ne shine mutum ya yi kokari ya ci abinci sabo idan ya tashi da asuba abinci sabo yana da matuƙar muhimmanci a musulunci yana da albarka Manzara kuma yana cewa ta sahur fa inna fi sahur baraka ku ci abincin sahur lalle abincin sahur yana da albarka saboda haka yana da kyau mutum ya kokari ne ci wani abu ko da ruwa ne kawai ka sha mai, me manzo kuma yana cewa farsu ma baina siyamina wa siyam ahli alkitab aqlas as-sahur abu da yake bambanta tsakanin azumin mu da azumin yahudawa da kristoci shine ne shine abincin sahur to a azumin su babu abincin sahur mu kuma a a afa da shi saboda da aka wannan abu ne mai girma wanda ke bambanta a rufe mu da nasu da haka da kyau sai ya kokari ya tashi ya ci wani abu ko da ruwa ne ko da shayi ne ka sha sannan kuma wannan zai taimake ka zai ke maka azumi shi kira idan mutum ya ci abincin sahu da zara aka ci alfijir ya fito shi kira sai mutum ya kame bakinsa Allah subhanahu wataala yana cewa wa kulu washrabu hatta <clears throat> yatabayyana lakum al-khayt al-abyad من الخيط الأسود من الفجر Ku أتم الصيام إلى الليل وتشيك شا هرسي قريب زرين يا بمبتا دقابتي زرين نا الفجري بمعنى هرسي حركة الفجري ya bambanta daga duhun dare sa'an nan kuma ku cika azumin ku har zuwa dare don da haka da zara an kace alfijir ya fito dole mu kame bakinmu azumi ya fara kenan da rana da mutum ya fara azumi ana bukata mutum ya yawaita ibada mutum ya yawaita karatun alkur'ani Wata ramadan wata ne na alkur'ani a cikin wannan watan aka saukar da alkur'ani shafin ramadan alladhi unzila fihi alkur'an hudan linnas Wata ramadan ne aka saukar da alkur'an dan me da ya zama to shiriya da mutane ma'ana suna cewa wata ramadan shine mafificin wata a cikin shekara kamar da kuma alkur'ani magana Allah subhanahu wa ta'ala shine mafificin magana akan sauran maganganu sai ya dace a saukar da mafificin magana a cikin mafificin wata saboda haka mu dace da alkur'ani kamar da mai gabatarwa mai fada a cikin wannan watan Jibril malaka ne zuwa wani manzo Allah kullum suna muratan alkur'ani saboda haka wannan dama ne musamman yanzu da babu aiki ko ba kuma ne babu aikin gwamnati mutane suna jira a maimakon mutum ya zauna ya ta kallo finafinai ko ya yi ta wasa ko ya yi ta fira mu dage mu karatu alkur'ani wanda bai iya karatu alkur'ani ba wannan dama ne ya samu wani malami ko almajiri ya dinga karanta alkur'ani da mutum zai kera da kudi yana zuwa ofis in ya tafi karfe takwas ba zai dawo ba sai karfe hudu yanzu ba inda kake zuwa kana cikin gidanka ka yi kokari ka koyi alkur'ani ka karanta shi haka nan kuma mutum ya dage da sallah <clears throat> kada ku wasa da sallah Waɗansu suna azumi amma kuma ba sa sallah idan mutum yana azumi ba ya sallah to ya yi aikin banza saboda matuƙa mutum yana musulmi yana amsa sunan musulunci amma kuma ba ya sallah kwata-kwata to wannan babu bambanci tsakanin shi da kasu ba shi da azumi kuma musulunci za bai inganta ba saboda haka mutum ya dage kada a yi wasa da sallah a kula da sallah a kula da ayyukan alkhairi a kula da yin kyauta yin sadaka ko me kake da shi ka yi kokari ka yi sadaka sadaka a cikin wata ramadan ana ninninka maka ladanka haka na kuma mutum ya guji ya nisanci maganganun banza ya nisanci kariya ya nisanci ah, yi da mutane biba da alimanci da zagi da maganganu alfasha abubuwa da marasa kyau ana so mu kai nisan na abubuwa zama sun yana cewa man lam yada qawla zur wal amal bihi wa laysa lillahi haja an yatruka ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai iya bari qawla ba wato maganan kariya da yin aiki da shi ba to Allah baya bukata ya bar abincinsa da abin shansa a wata hadisi kuma yana cewa fa idza kana yawmu sawmi ahlikum fala yarfa wala yasqa wala yanhaj yace fa in sha shatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni qa'il inni qa'il yace idan da daga cikin ku yana azumi kada yayi maganganu alfasha kada ya daga murya kada yayi maganganun jahilci zagi da sauransu yace idan mutum ma ya zage ka ko yace ya zai fara da kai ka ce masa ina azumi ina azumi malam suna cewa kaga wannan da ya ce maka idan mutum ya zage ka ko ya yace ka ya zo ce zai fara da kai ka ce masa kana azumi kana azumi abu da yau da aka shine ne na farko ana so a koya maka cewa mai banda cewa an hana ka yin zagi a kowane lokaci sabawa kana cikin ramadan ko kuma a wajen suna yanzu ana nufin idan an zage ka ma wanda asali da an zage ka kana da dama karama tun da Allah ke wajen zaru da yi ake sai ya fi ko ma kawai idan an zage ka kana da haƙƙi ka zage mutu karama to a nan saboda azumi ana so ka ma bar wannan haƙƙin ka kada ka yi ina ba zan gane sa'annan kuma an ce ka gaya ma wanda ya zo yana yana fara da kai an ce ka ce masa ina azumi wannan maganar da za ka gaya masa amfani sa shine ka sanar da cewa ba fa ina jin tsoron ka bane a na barka ne saboda ne saboda ina azumi na barka ne saboda Allah subhanahu wataala saboda haka ba wai dan na gaza bane ko kuma ina jin tsoron ka ba wannan idan shi mutum yana da hankali wannan zai jawo hankali sa cewa yana cikin kuskure saboda ka mutum ya nufi tsoron abubuwa sa'annan kuma ya dage da ayyukan khairi ya dage da ibada sa'annan kuma idan wato rana ta fadi ana son mutum ya gaggauta ya bude bakinsa ina fata muka gari. manzal sulam ya kasance yana gaggauta wajen bude baki a wani hadisi yana cewa la zalu nas bi khair ma ajjalu al mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matuka suna gaggauta wajen bude baki a cikin hadisi kuma ana zuwa malik yana cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات يجي فإن لم تكن رطبات فالتمرات فإن لم تكن تمرات حتى حسوات من ماء manzala salam ya kasance yana bude baki kafin ya yi sallar magriba yana bude baki da danyen dogino idan bai samu danyen dogino ba sai ya ci busasshen dogino idan bai samu wannan ba sai ya sha ruwa yana fata magana saboda ana so ya bude baki da ko kuma duk wani kayan marmari gwargwara mu ne ana son sai gaggauta wajen gode ba a nan akwai wata matsala da nake son jawo hankalin zuwa gare shi game da samu da kuma bude ba shine idan mutum ya ana so mutum ya bar cin abinci da zara alfijir ya fito to amma idan mutum ya zama yana zaune a cikin gidansa sai ya zo yana shakka shin alfijiri ta fito ko bata fito ba a ce misali kana wurin da babu masallaci da za su kira sallah misali su sanar da kai ka zo kana shakka alfijiri ta fito ko bata fito ba sai ka shiga da ci abinci bayan ka zama ci abinci kuma sai ya bayyana gare ka cewa alfijiri ya fito lokacin da ka ci abinci menene hukunci azumin ka a nan malamu suka ce babu ne azumin ka yana saboda ne al'asul ba kawo makana ala makan al'asul shi ne ana cikin dare ba a yanke hukunci dare ya tafi sai an tabbatar da fitowa alfiji wa kul washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr kai kuma a lokacin da kake cikin shakka lam ya lak bai bayyana gare ka ba to amma sabani wannan idan lokacin bude baki ne mutum ya zo yana zaune cikin gidansa misali ya yi bacci ya tashi ya tashi ya kalli lokaci shida da rabi misali ya zo yana shakka shin rana ta fadi ko ba ta fadi ba yana cikin wannan shakka a ko ya fito ya tabbatar ko ya tambi mutane sai ya ci abinci ya gama cikin na sa ka ci ka ce wata ai rana ba ta fadi ba to anan ba su da wani dole sai ya rama wannan azumi saboda mai al'asalu bakawo makana ala makana matuka ana cikin rana to asali shine ranar zai ci gaba ne har sai an tabbatar da faduwar rana idan ba a tabbatar ba to hukunci shine ana cikin rana saboda haka bai kamata mutum ya aiki da shakkawa idan lokacin gudu baki ne saboda haka da mutum ya gudu baki a yi wannan yanayi dole sai ya rama wannan azumi Allah ya karama na fahimta bayan wannan nan sai kuma mu yi a kan abin da ya shafi wato abubuwan da suke warware abu ce kafin nan idan mutum ya zo shan ruwa ana so kuma da muka fara ana so ya gaggauta bude baki sannan kuma ana so ya yi addu'a lokaci bude baki manzo kuma yana cewa a ah, lisfa'ini ah, da'awatu inda fitrihi ma turai. mai azumi yana da wani addu'a lokacin zai bude baki wanda ba a mai masa ana karba saboda yana da kyau mutum yayi kokari yayi addu'a a lokacin da zai bude baki manzala kuma ya karanta da addu'o'i daban-daban da ake karantawa idan za a bude baki daga ciki yana cewa Allahumma inni laka kuntu wa ala rizqika aftartu a wani hadisi kuma yace mutum zai iya cewa ah, za a babbamu wa salatul uruf wa salatul ajr insha Allah duk abin da ya sawaka mutum kuma zai yi na addu'a bai bayan wannan kuma sai ya kamata mu sa abubuwan da suke warware azumi akwai abubuwa guda bakwai wanda malamai sun ittifaki akan su cewa suna warware azumi ina fata magana mu sabani waɗannan abubuwa suna bata azumi mutum abu na farko shine ridda idan mutum yana cikin azumi yayi ridda ya bar musulunci to azumin sa ya lalace uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika Layin in ashrakta la yahbatana amalu Matuka mutum zai yi ridda to ayyukansa za su ɓaci saboda ka yana ba ta azumi mutum suna abu na farko abu na biyu shine mai shine cin abinci ko ya mutum ya sha ruwa da gangan ba cikin mantuwa ba kana sane ka dauki abinci ka sa a bakin ka ka ci azumin ka lalace amma idan mutum ya ci ne cikin mantuwa to azumin sa yana nan man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutim sawma fa inna ma af'amahu Allah samu saqam duk wanda ya manta alhali yana azumi sai ya ci abinci ko ya sha ruwa sannan kuma ya tuna to shi kenan ya cika azumin sa Allah subhanahu wataala shi ya ciyar da shi ya shayar da shi saboda haka idan mutum ya ci ne a cikin matuwa babu laifi sai dai kuma ana magana da zarar ka tuna ka cire abin da ke bakin ka ka wanke bakin ka idan mutum ya ci abinci ya ba ta azumin sa da cin abinci da gangan wannan dole sai ya rama azumi bayan wata ramadan ina fatan bane wani sai ya rama azumi bayan wata ramadan akwai sabani tsakanin malamai sai ya yi kafara ko ba sai ya yi kafara ba mazhabinmu na malikiya sai ya yi kafara sauran mun kuma su ta kan cewa babu kafara kanka, abin da ake bukata ko shine ya rama wannan azumin sannan kuma ya yi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala matuka mutum ya karya azumin ka da gangan to ko ya rama wannan azumin ba zai mayar masa da gurbi abin da ya ba. dole sai yayi tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala abu na uku daga cikin wanda suke warware azumi shine jima'i mai iyali ya tsaro da iyalinsa a nan azuminsa ya warware kuma a nan dole sai ya rama wannan azumi a kaunin jumhur sannan kuma zai yi kafara kafara kuma shine ya yantar da bawa ko kuma ya yi azumi sosai a jere ko kuma ya ciyar da miskinai mutum sittin kamar da ya tabbata cikin hadisin abu huraira inda mutumin na ya zo wani manzara salasala ya ce na halaka manzara ce ne ya halakar da kai ya ce na da iyali na a rana cikin ramadan manzala ya karanta masa waɗannan abubuwa guda uku na kafara saboda ka wannan shine kafara ga wanda ya yi jima'i a cikin ramadan ma'ana wanda ya zama so yana azumi sai ya kare azuminsa da jima'i amma wanda baya azumi yana da uzuri ya bar azumi shi baya azumi masu sa ba ita ma ta azumi suka yi jima'i babu ne sai akwai sabani ba kalma ne idan mutum mai azumi ya kare azumi sa da jima'i shin shi kada zai kafara banda matansa ko kuma su biyu ne za su yi kafara tare da matansa mana menene hukuncin kafara ita matan wannan akwai sabani tsakanin malamai kuma malamai suna gani kafaran yana kan miji ne kawai ita mata babu kafara kanta sai da kawai tarama azumin ta dalilin wannan shi ne cewa suka yi manzara salam bai ambaci ko wani ba da matan a cikin wannan hadisi Abu Huraira shi mutumin ne kawai manzala ya yi magana saboda suna gani sannan manzala bai ce ko za ka matansa babu kafara kanta amma dai ra'ayin jumhur malamai shi ne akwai kafara akan miji da matan ina fata mu gani saboda me saboda asali hukuncin hukuncen shari'a daya yake akan maza da mata ba a bambanta tsakanin maza da mata game da hukuncin shari'a sai dai idan akwai nasi da ya tabbatar da bambanci idan babu nasi da ya tabbatar da bambanci to asali shine maza da mata daya suke a hukuncen hukuncen shari'a ina fata mu gani wala'alla wannan magana shine magana da tafi karfi gaskiya saboda wancan hadisi Abu raira. zai yiwu ka kafa hujja da shi akan cewa babu safar akan matar tunda mazara sulam bai faɗi komai a ta ba bai nasanta cewa babu safar a ta ba haka nan kuma bai ce akwai safar a ta ba saboda haka waɗannan ba su da hujja da wani hadisi waɗancan su ma ba su da hujja da wani hadisi sai kowa ya nemi wani dalili da ina fata mun gane tun da kuma asali shi ne hukuncin shari'a da yake akan maza da mata saboda haka kawai suna kan wannan asali akwai safara, akwai namiji da matansa wannan shine magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam abu na hudu rashawa da ke warware azumi shine ne shine mutum ya fitar da mani mutum ya fitar da mani da jin daɗi amma kuma ba ta hanyar saduwa ba ina wata magana misali mutum ya zauna ya yi ta wasa da sa har ya fita da mani ya ji daɗi ya fita da maninsa to nan azuminsa ya warware kuma dole sai ya rama azumin amma babu kafara a kansa saboda kafara yana kan wanda ya yi jima'i ne wannan kuma ba jima'i ne ba ina ba san gani saboda haka babu kafara a kansa amma kamar da muka fara ya fitar da mani da jin daji bi da zai fitar da mani ba da jin daji ba ta azumi sa bai warware ba ma'ana da za a mari mutum mari mai zafi har ya fita da mani da azuminsa bai warware ba saboda wannan mani ba na jin daɗi ba ne wannan na tashi hankali ko su wani to a nan azuminsa bai warware ba ko kuma mutum ya fado daga sama ya buga kansa a kasa ko kuma mutum ya yi accident da mashin ko da mota ya ji zafin ciwo har ya fita da mani ana samun haka wani ya yi accident da har fitsari yana yi wani harka shi a yi wani yanayi wani zai fita da mani to wannan baya warware azu. ina fatan gani haka nan kuma idan mutum ya fita da wato mazi akwai bambanci tsakanin mani da mazi mazi ne wani ruwa da yake fitar ma mutum a gabansa ruwa-ruwa ne haka yana da yauki kuma yana fita ne a lokacin mutum yake tunanin sha'awa saboda haka idan mukaddara mutum yana azumi ya zo kuma yana kallo mata ko kuma yana kallo abubuwan alfasha a wayarsa har ya fitar da mazi ba mani ba to wannan azuminsa bai warware ba yana ba san gani fitar da mazi baya warware azumi sai dai kuma yana warware alwala kuma idan mutum ya fitar da mazi a cikin wannan yanayin ya aikata sa a dole sai ya nemi gafara Allah subhanahu Ta'ala, amma dai azuminta bai warware ba in dai maji ba mani ba haka nan kuma inda mutum zai yi bacci a cikin rana ya fita da maji yi mafarki ya fita da mani shi ma yin wannan baya warware azumi zai tashi ne ya wanka sannan ya ci gaba da azumin amma kuma wanda ya fita da mazi shi mazi baya wajabta wanka sai duk ma yana warware alwala saboda haka mutum zai wanke gabansa ya sabarta alwala Allah ta'ala abu na ne nawa kenan na biyar dattawa da suke warware azumi akwai wato a jinin haila da jinin da jinin aiwa idan mace tana azumi sai kuma hailan ta yi mata to azumin ta ya warware ko kuma mace tana azumi sai ta haihu ta fara jinin haihuwa to azumin ta ya warware shi abu na shida shine wannan shine na biyar muku zai muku na shida na biyar ko to abu na shida shine mutum yayi amai mutum yayi amai idan mutum ya ya jawo amai da kansa da gangan to azumin sa ya warware amma idan amai ne ya rinjaye shi ya fita to azumin sa bai warware ba a ga kuma na cewa manisafa ha ah, fal yaqbi wa man zara'ahu al-kayf falaisa alaihi alqada duk wanda ya jawo wato amai dole ya rama azumi ta, amma kuma wanda amai ne ya da ya shahara ta to wannan babu babu komai sannan abu na karshe wanda malamai suka yi istifaki a kansa cewa yana warware azumi shine mutum ya wato ya karbi allura ina fatan gani ya karbi allura irin allura da yake zamanto wato abinci ga jiki mutum alluran da zai karfafa jiki mutum ko kuma mutum ya karbi ruwa drip da ake bayarwa a asibiti ko mutum ya karbi drip na jini waɗannan abubuwa suna suna suna zamanto matsayin abinci ne ga jiki mutum saboda haka suna warware azumi ina ba gari waɗannan abubuwa guda bakwai babu sabani tsakanin malamai a kansu suna warware azumi a kaunin malamai gaba ki bayan wannan akwai wasu abubuwa wanda kuma a malam sabani akan su shin suna warware azumi ko ba sa warwarewa amma dai galibi da yawa daga cikin malamai sun rinjaya da cewa ba sa warware azumi daga cikin wadannan abubuwa akwai mutum ya yi wanka da rana cikin wata ramadan baya warware azumi kana zaune cikin rana saboda zafi da zuwa mutum ya shiga ma ya yi wanka ya wanke kansa wannan babu ne abinda ba so shine mutum ya nitse a cikin ruwa wannan shine ba so amma dai ka dibi ruwa ka yi wanka da shi <clears throat> wannan baya warware su haka nan kuma daga cikin wanda ba su warware azumi ko kuma malar ku taka bana kansu akwai wato mutum ya ya yi kaho wasu kawai ko alhijar kaho a jawo jini daga cikin mutum saboda magani wannan lamarin akwai sabani mai karfi akan shi ina ba ta mun mazawan mazaban hanabila sun tafi akan cewa wannan abu yana warware azumi sun gina ra'ayin a akan hadisin rafi bin khadij ne ke cewa manzo suna cewa aftar al wal mahjum da ne yin kamo da wanda aka yi masa duka azumin ya warware saboda haka a fahimtar su yana warware azumi amma jumhur malamai sun tafi akan cewa baya warware azumi saboda mai saboda hadisi Abdullahi ibn Abbas da yake cewa ihtarama annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrim sa'i manzo sallam yayi wannan kawo al'ali yana cikin ihrami yana kuma azumi Imam Ahmad yana cewa wannan kari wa huwa sa'i bai ganta ba amma kuma Imam Bukhari da Muslim duk sun rawaito wannan hadisi saboda haka su jumhur sun rike wannan cewa hadisin ya inganta saboda a fahimtar su baya warware azu idan mutum zai yi jinkirta wannan abun zuwa dare wannan shi ya fi don ka fita daga sabanin malamai bisa ga sabanin da aka yi akan wannan matsala shi ya shafi sabanin akan matsala mutum ya karbi ya ya ya ba da jini ya yi blood donation kana azumi a zuwa ce maka akwai mara lafiya na bukatun jini shi ya halarta ka je a jibi jininka a bashi wannan zai warware azumi ko ba zai warware ba waɗanda suka tafi akan cewa kamo yana warware azumi suna gani ba da jini shi ma yana warware azumi waɗanda suka tafi kan cewa baya warware azumi suna gani wannan ba zai warware azumi ko wannan kusan abu da ne duka jini ne za a jawo a jikina kuma jini mai yawa amma kuma malamai sun yi tifaki akan cewa idan jini da ya fita a jikin mutum ba mai yawa ba to wannan baya warware azumi misali kana kamar mai fata lemuna yanzu ya zo yana aiki da wuka ko ah, reza sai yanke hannunsa jini ya fito jini ya fita wannan ba zai warware azuminsa ba ko ma mu da suke aiki da wuka ko ne da gida su yanke hannu su wannan baya warware azumi ko kuma mu sai ya su ke ce ana bukatar a ja jinin sa kadan saboda ai sai wannan shi ma baya warware azumi har wa daga cikin abubuwan da ba sa warware azumi akwai wato yin amfani da aswaki mutum yana azumi ya zo ya wanke bakinsa da aswaki wannan baya warware azumi malamai da dama suka ja kan cewa hatta yin amfani da brush da mafi ba ya warware azumi ina fata magani matuka mutum ya tabbata da cewa bai mafi ne ba amma idan mutum yana shakka yana ganin kila abu ya wuce gara ka bari ni wannan shine shawara ka ka je ka jefa ka jefa da kanka cikin abin da zai jawo ka shakka a jini ba in za ka yi brush da ne ka bari sai bayan shawara amma in amfani da asuwa ne wannan babu laifi malam sun tafi akan cewa baya warware azumi abu na gaba shine yin amfani da eye ko ear wannan duk malam sun tafi akan cewa ba su a warware azumi ko da mutum ya yi amfani da eye drop ka zo ka ji abu a wuyanka wannan bai warware azuminka ba saboda asali ko a likitance babu hanya tsakanin ido zuwa wuya ina ba ta gani saboda haka ba a karya azumi to amma idan muke amfani da nose drop maganin digawa a cikin hanci misali mutum mai asma ko mai mura ko na ba ka aka baka magani ka sa a hancinka idan ka sa magani a hancinka sai kuma ka ji shi a wuyarka to azumin ka ya warware saboda asali akwai hanya daga hanci zuwa ga wuya ina fata mun saboda in ka sa shi a hancinka sai ka ji shi a wuyarka azumin ka warware amma idan ka sa a hancinka kuma baka ci komai a wuyarka ba azumin ka bai warware ba ina ba wani haka nan kuma yin amfani da kwadli wannan shi ma baya warware azumi haka nan kuma dandana abinci ga matan mu a gida idan suka suna girki suna azumi ya halarta su dandana su ji ya ji gishi ko ji ba amma kada su hajiya su sa a kan harshe su fitar da shi ina ba muka wannan jihar da su kan cewa baya warware azumi da kuma a ne kuma sai kuma karba allura allura da ya zama so wato magani ne kawai ba matsayin abinci ne ga jikin mutum wannan allura shi ma ma da dama su daga kan cewa ya warware abu idan mutum kuma zai yi ta zuwa sai ma an sha ruwa wannan shi ya fi waɗannan su ne abubuwa da malamai suka tafi akan cewa ba su warware azumi bayan wannan nan kuma sai kuma mu yi magana akan waɗanda an ba su dama su bar azumi saboda wani uzuri a cikin ramadan daga ciki akwai mara lafiya da kuma matafi mara lafiya da masu tafiya za su yi mana azumi idan suna ganin azumi zai wahalar da su kana كان kun mariba au ala safari fa'iddatu min ايام ukhra saboda ka mutuna azumi yazo ba shi da lafiya sai bar azumi kwana daya kwana biyu in ya samu lafiya ya ci gaba bayan ramadan sai ya rama haka na kuma matafiya ya zo kuma saboda tafiyansa yana gani abun zai rauna na jikinsa sai bar azumi babu laifi bayan ramadan sai ya rama idan kuma mutum yana ji zai iya daure ya yi azumin shi kenan babu laifi wa an ta somu khairu lakum yin azumin shi ya fi alheri ga wanda ya san cewa azumi ba zai rauna na jikinsa ba amma kuma wanda ya san cewa azumi zai rauna na jikinsa zai ja masa wahala to bari azumi shi ya fi masa shega a cikin wannan hadisi magana tana tana cewa laysa min albir asiyamu tusafa yayi wannan magana ne saboda ya ga wani mutum yana azumi ya faɗi a kasa mutane sun rufe shi ana kokarin kare shi daga rana ya tambaye me ya same shi an tafi yana azumi kuma yana cikin tafiya yace babu ba daga cikin nagarta ko aikin alheri mutum ya azumi alhali yana tafiya saboda haka idan tafiya ko rashin lafiya zai na cikin mutum abin da ya ji masa shi ne fara azumi in ba zai raunana cikin sa ba abin da ya ji masa shi ne ya yayi azumi idan kuma daddaya ne ya aurisa da yana da zabi in ya gan dama yayi in ya gan dama ya bar mutane kashi na biyu shine wato sune kwamfutin mutane maza da mata tsofaffi waɗanda ba za su yi azumi ba an ba su dama su bar azumi amma su ba za su rama ba abu da ake bukata shi ne ciyar wa alal ladina yutiqunahu fi al miskin wadanda za su yi azumi amma da wahala an ba su dama su yi fansa su ciyar da miskini saboda haka idan tsoho ya zuka ba zai yi azumi ba ya halatta gari shi tun farko ramadan ya tara mutane talatin ya ciyar da su abinci daya ba wai abincin safi rana dare ba a abinci guda daya kawai ya isa mutum talatin ka ciyar da su a lokaci daya ya halatta ko kuma ka dinga ciyar da mutum daya a kowace rana har a gama ramadan ya halatta ko kuma ka ka tara mutum goma ka ciyar da su ko uku karon goma cikin uku talatin kenan duk yadda dai za ka raba shi ka dinka da mutane talatin ya wadatar na sa'annan kuma akwai a akwai mata masu masu haila da masu jinin haihuwa waɗannan matan su ma dole ne su bar azumi dole ne su bar azumi bayan ramadan sai su rama su saboda haka idan mace tana azumi sai jinin ta yazo dole ne ta bar azumi haka nan kuma mace tana azumi ta ta ayu dole ta bar azumi to amma anan yana da kyau mu sani game da mata a idan mace jinin ta ya dauke ta daga ta gama hailanta ta ya dauke cikin dare kafin fitowa aljibi to dole ne ta dauki azumi na wannan ranar ko da ku ta kirkinta wanka zuwa bayan fitowa alfijiri ne matuka jinin ya yanke to dole ne ka dauki azumi ko da ta kirkinta wanka zuwa bayan fitowa fitowar alfijiri ina ba ta mun gane wannan wannan wannan kiran sa'annan kuma wani lokaci mace ta yi tana da al'ada tana tana da al'ada tabbatacciya sannan ne tana al'adarta kwana shida ko kwana bakwai ko kwana kafa wani wata wannan shi al'adarta sai aka zo aka samu wani watan jinin ya ci gaba ya wuce kwanakin al'adarta wannan jinin da ya karu malu suna kiran shi jinin istihaba jinin istihaba baya hana azumi dole mace idan adadin kwanakin al'adarta ya shiga dole ta yi sarki ta fara azumi yin istihaba baya hana azumi baya hana sallah ina fata mun banci wannan masu iyali su karanta da iyali wannan ko kuma mace ya zama ba da al'ada tabbatacciya amma kuma tana iya bambanta tsakanin jinin haila da jinin da ba na haila ba jinin haila galibi jini ne baki yana da kauri sannan kuma yana da wari saboda haka idan ta zo tana gani irin wannan jini kwana shida kwana bakwai kwana takwas sai kuma bayan nan jinin ya ci gaba Amma kuma farmajin da ke fitowa ba baki ba ne ya koma ja sannan ba mai kauri ba ne ya koma ba yi da kauri sannan kuma ba shi da wari kuma wannan jinin jinin haila ne a jinin haba ne ina fatan gane wannan jinin jinin haba ne a irin wannan yanayin mace za ta yi wanka da fara azuta wannan baya hana azumi ina ba ta mun wannan haka na kuma jinin haihuwa mata galibi bayan haihuwa suna ci gaba da yin jinin har tsawon kwana arba'in a wannan lokacin bai halatta sai azumi ba to amma kuma ana samu mace tana cikin jinin haihuwa ta yi kwana ishirin da biyar kwana talatin sai jini ya yanke idan jini ya yanke dole ta yi wanka ta fara azumi ta fara sallah kuskure mace ta zauna ta ce ai sai na yi arba'in kamar da yawanci mata suke sai har yanzu ba ta yi arba'in ba wannan ba karantarwa shari'a ba ne matuka jinin ya ɗauke ta yi sarki dole ta fara azumi ta fara sallah wannan shine kadan daga cikin hutun mata masu haila da masu jinin haihuwa sa'annan kuma mutane na karshe su ne mata masu a ciki da masu shayarwa masu jiwo waɗannan matan idan suka gan cewa azumi zai na da su ya halarta su ajiye azumin su zo su rama bayan a so so ya halarta su bar azumi amma kuma idan suka bar azumi za su rama ne ko ba za su rama ba wannan akwai sabani mai karfi tsakanin malamai daga cikin malamai akwai da suka fi kan cewa za su bar azumi su rama bayan ramadan idan sun samu lafiya wannan ne ra'ayin malikiya waɗansu malaman suna gani za su rama idan sun bar azumi ne saboda kansu za su rama kawai gina amma kuma idan sun bar azumi ne saboda jaririnsu, a nan su za su rama mazajensu kuma za su ciyar wannan ne ra'ayin hambaliya da shafi'iyya sa'annan kuma magana ta karshe ne waɗanda suka tafi kan cewa ba za ka rama ba kawai abu da ake bukata ne za ka biyar da miskini akan kone ranar da fara sararwar wanda ne ra'ayi abdullahi bin Abasu da abdullahi bin umar wani su malamai kuma irin su zahiriya a banda zariya ba su masu gaba ya eh, wasu malamai sun tafi a kan wannan su zahiriya sun tafi a kan cewa ba ramawa babu ciyarwa babu komai kawai ta bara zuwa gaba kiɗa. amma da gaskiya malamai ba su yarda da su a kan wannan ra'ayi ba wannan su ne dai ra'ayi guda uku da malaman fito galibi suka rabu a kansu wallahu ta'ala a'lam saboda haka su ne abin da ya shafi mutane masu waɗanda aka ba su uzuri su ba azumi a cikin watan Ramadan sannan kuma bayan nan idan mutum ya bar azumi kuma da wani dalili bayan Ramadan ana bukata ya rama azuminsa kuma ya zo ramawa yana da dama daga watan Shawwal har zuwa wani Sha'aban kusan shekara daya ya rama a kwan lokaci ko dai a farkon lokaci ko a tsakiya ko a karshe lokaci sannan kuma idan ya tashi ramawa ana so a ba waji ba ne ya jera su mana zai yin daya ya huta ya sake yin kuma ya huta har dai ya gama abin da ake nufa na azumi sa sa'annan kuma idan mutum ana nufa azumi ya mutu kafin ya rama ya halatta waliyansa su rama maka wannan azumin man mata wa alaihi sam an samu anhu waliyu duk wanda yake ya wanda kwanda ya rasu alhali kuma akwai azumin da yake wajibi a kansa to waliyansa za su iya rama masa wannan shine kanar da cikin kusan kusan rama azumi daga karshe ina kiran ina kiran da mu dage a cikin wannan watan mu dage da ibada mu dage mu nemi gafara Allah subhanahu wata'ala mu tabbatar da cewa ba mu fita daga cikin wannan watan ba a face muna daga cikin wannan da Allah subhanahu wata'ala ya fi musu zulbansu kuma ya yi su ya yantar da su daga wutan jahannama ya karbe su daga cikin masu shiga cikin aljanna musamman yanzu da muke da dama har yanzu zuwa yanzu dai ba hana mu fita ba ba hana mu sallan tarawih ba saboda haka mu ribanci wannan dama kafin kuma a hana ba ma fata a hana amma ta yiwu nan gaba a zo a hana kafin a hana mu yi kokari mu tabbatar da cewa muna fitowa mu yi sanar tarawai a cikin jama'a mu yi kokari mu gan cewa muna halartar a wuraren karatuka na malamai don mu samu lada mu amfani da dama mu kafin kuma mu rasa wannan dama muna fata Allah subhanahu Ta'ala ya karbi ibadar, muna fata Allah subhanahu Ta'ala. Eh, ya yi mana wannan cutar da ake fama da shi a cikin duniya Allah ya kiyaye mu gaba da Allah ya ba mu lafiya Allah ya saka mana gaba da da aljanna subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you. za su ba ka na farko a kan da kuma idan mutum da ya layin a sun dai a menene hukuncin eh, sallan masriba a iskwai sannan kuma da ƙarfi don abin tsarin ya menene hukuncin yin hmm. shawa game da hukuncin karban drink kamar da na riga na faɗa wannan a lokacin da nake karatu na ce karban drip na ruwa ko drip na jini wannan abun yana warware azu saboda waɗannan abubuwa a matsayin abinci yake ga jikin mutum yana karfafa jikin mutum saboda haka daya suke da hukuncin su shine hukuncin cin abinci ko shan ruwa saboda haka karban drink na ruwa ko na jini yana warware azumi idan lalura ta sa mutum zai yi ba komai sai zai yi bayan azumi sai ya rama wannan azumi Masin eh, da jininta ya yanke a cikin dare kafin alfijiri, yin malamai sun tafi akan cewa irin wannan matan za su rama sallan magriba da sallan isha'i ina ba tambari saboda me ana lokacin magriba da lokacin isha'i suna shiga cikin juna shi yasa ake jam'u tasbih ko jam'u ta'khir akan wadannan sallolin guda biyu cikin wadannan sallolin guda biyu saboda haka tunda suna shiga cikin juna a da yawa da suna suna suna da kan cewa idan jirin mace ta yanki cikin dare to za su rama sallan magriba da kuma sallan isha'i wannan shine ra'ayin jumhur duk da cewa akwai malaman da kawai iya sallan isha'i kawai za ta yi to amma magana wani shan malaman shi ya fi kwanciyar hankali saboda mai da yawa daga cikin matan mu so kansu ba su a sani lokacin da ginin ya dauke ta ina zan gani za a yi lokacin ginin ya dauke tun da jimawa yawancin mata tsayawa kawai suke har so lokacin da suka tabbatar da yawa shakka suke idan jini ya yanke ba sa iya tabbatar sai sun doki lokaci mai tsawo kafin su samu yakin cewa jini ya yanke to shi ta yiwu jini ya dauke tun lokacin magriba ne amma saboda ita ne take shakka ta bari har sai cikin da ta kara tabbatarwa to shi abin da ya fi kwanciyar hankali shine karama sallar magriba da sallar isha'i wanda shine ra'ayin jumhur malamai duk ta cewa na yadda akwai malaman da suke gan cewa kawai iya isha'i kawai za ta yi ko hausa ra'aba sai ne wanda ya bar azumi alhali kuma ana ana bin shi ana bin shi azumi sannan kuma sai ga sai shi wata mas'ala shi ma malamin sai sabani akwai da wani suke gani matuƙa kuma ana bin sa azumi ba zai yi sai shawar ba sai bayan ya rama azumi da ake bin sa ina fatan gani sai ya rama azumi da ake bin sa sannan kuma sai ya zo ya yi sai shawal in ba haka ba, babu dama ya yi su shawar dalilin su shine fadi manzara sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan kuma atba'ahu bi 16 min ash-shawwal kana ka siyam da wanda ya azumi wata ramadan sa'annan kuma ya biyo sa ya biyo shi da azumi guda shida cikin shawwal za a ba shi ladan wanda ya azumi na shekara suka ce manzara sallallahu alaihi wasallam ce man sama ramadan mana wanda ya azumi ramadan gabaki da wanda ya azumi wanda ya yi sa shi kwanakin azumi bai yi duka ba wannan ba za a ce ya yi azumin wata ramadan duka ba sai da ce ya yi azumin wani sa shi cikin ramadan saboda haka fahimtar su shine sai kai azumin ramadan gaba ki da sa'annan kuma za ka yi bin bin shi da azumin kwana shida sai dai kuma waɗansu malamai wani ana sune kuma suka biya wa sun da kan cewa mutum zai iya yin wani azumi daban ko da ko zai iya yin azumin fifty shawar kafin ya biya azumin da ake ake ake bin ka dalilin su shine mu wani nasi karara wani yana ina ba san gani mu nasi karara da yake kada ka yi azumi sai ka sai karama azumin da aka ba babu wannan nasi ina ba san gani sa'annan kuma magana cewa wanda yayi azumin wanda ya rasa wasu kwanakin cikin Ramadan ba za a yi sai ya yi azumin Ramadan ba wannan magana ba ba daidai bane saboda mai idan mutum ya yi azumi mafi wato yawan kwanakin ramadan ya halatta ce ya yi azumin ramadan ina fatan gani saboda fadin na na aisha inda take cewa manzara sulan yana yawaita azumi a cikin sha'ban sai ta ce kana ya sumu sha'ban kullum kana ya sumu sha'ban illa kalil ta ce ya kasance yana azumin watan sha'ban duka gaba gida sai kuma ta sake ce yana azumin watan sha'ban sai dai da kadan kwanaki a ciki ma'ana kenan ba dukkan watan ba dukkan ranakun yake yi ba sai dai kuma abin da yake yi na azumi ya yi yawa saboda yawansa sai ta ce kana ya sumu shaban kullum a shekara duk wanda ya yi wato ya yi yawanci azumi ya yi yawancin ranakun ya azumci yawancin ranakun ramadan ya halatta a ce ya yi azumin ramadan saboda haka zai yi bin shi da azumin sittu shawwal wallahu ta'ala sai kuma malam ya ce wata ta ta tambaya cewa ana jin ta azumi tun bara ba karama ba har kuma su ga <clears throat> ga wani azumi nan idan mace ko mutum ya samu kansa cikin wannan hali abin da zai yi shine ya bar azumin na da ake jin shi sai ya azumi na wannan shekara bayan wannan shekarar kuma sai ya rama na wancan shekarar da ake bin sa da yawa daga cikin malamai dubu sun tafi akan cewa idan mutum ya bar ramawa ne kuma da sakaci ina fata mana saboda sarkaci da rashin kula to zai rama tare da kuma ciyar da miskin a kan kowane rana idan kuma ba da sarkaci ba wani uzuri ne ya hana har mutum mai samu ya yi ba har wannan azumin ya zo to shi kenan babu komai zai rama azumin ne kawai ba tare da ciyar ba wannan shine ra'ayin jumhur malamai wallahu ta'ala kuma, أشهد أن لا إله إلا أنت أحسن الله إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته